tsawa ita ce rana ta karshe yanzu mala ina ganin mata ba har sauran musu ba a dama guda an suka har sauran mata amma saboda sha mai